haka yake sashen hausa na murya amurka ne ke magana daga nan birnin washington dc masu saurari assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar lahadi Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga zara aminu fage da shirin dandalin 'yan jarida. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A 'yan makonnin da suka gabata mun muku yadda a jamhuriyar Nijar aka kama wata 'yan jarida mai suna Samira Sabo mai fafutuka a kafofin sadarwa yayin da aka kai ta kurkuku akan wasu bayanai da ta saka a shafin Facebook game da ɗan shugaban ƙasar wato Mamman Sani Isfu Muhammadu. A wannan makon ta gurfana a gaban alkali inda aka gudanar da shari'ar da ke tsakaninta da ɗan shugaban ƙasar wanda ke korafin ta yi masa ƙazafi bayan da ta rubuta a shafinta na Facebook cewa yana da hulɗa da wani ɗan kasuwar da ake zargi da hannu wajen handame dubban miliyoyin sefa a ma'aikatan tsaron ƙasar. Ga wakilinmu Sule Mummuni Barma da ƙarin bayani. Cikin yanayin yanayin nutsuwa da sakin jiki 'yar jarida samira sabu ta bayyana a kotun tribunal de grand instance ta yamai a wannan rana ta talata sha hudu ga watan yuli inda aka fafata a tsakanin lauyan da ke kare ta da waɗanda ke kare ɓangaren mamman sani isu muhammadu mai zargi a wannan shari'a da aka gudanar a bainar jama'a ciki har da mambobin ƙungiyar masu fafutuka ta hanyar blog Mamudu Jibo Hamani na daga cikinsu. su euh, Ya ce mun yarda da shari'a kuma muna da ƙwarin gwiwar samun nasara domin muna da yakinin za a yi aiki da abin da doka ta yi tanadi. A yayin wannan zama, lauyoyin da ke kare ɗan shugaban ƙasa sun buƙaci kotu ta kulle 'yar jaridar a kurkukun tsawon wata guda da mako guda tare da biyan tara ta miliyan guda na sefa shawarar da nata lauyoyin ke ganin ba ta da kwari ballantana a zartar da ita domin a cewar su ba su ga wani laifi ba a abubuwan da samira ta rubuta a shafinta na facebook abdulkader nuhu shine mijin yar jarida samira sabu eh, abokan mu namu sun bada su sun bada su paske normal ma bai kamata ba a ɗarme ta wajen eh, ai wata guda mun san dai nijar dai mu cikin kanmu mu azu ƙasa ce da akwai justice ƙasa ce da akwai shari'a akwai demokrasiya mai muna da gani abubuwan da ba haka ne suke daga zuwa ba wasu abubuwan karamin abu ne bai kai da abin da bai kai bai kawo ba shi na kita shayi a ba idin juna biyun da take da ita yar jarida samira sabu na fama da wata rashin lafiya ta daban dalili kenan tun a ranakun farkon kulle ta a kurkuku makusantanta suka bukaci a bada belinta sai dai hakar su bata cimma ruwa ba. dokima duka babu dokiman da ba sa ba ki proof ke ba ta lahiya mai mutanen aiki har yanzu sun ƙi yarda bisa abu eh, abin kama sempe politik akwai siyasa mu za mai yi A ranar 28 ga watan Yulin da muke ciki ne alkali zai bayyana hukuncin da zai yanke wa Samira Sabo wace tun a jajibirin zaman shari'ar ta yau kungiyar amnesty international ta hanyar jami'arta a yankin afirka ta yamma kine fatim diop ta buƙaci a yi mata adalci a abin da ta kira bita da kullun siyasa da aka shirya a ƙarƙashin dokar hukunta masu amfani da kafafen sada zumunta a matsayin wani bangare na hanyoyin da hukumomin nijar suka bullo da su da nufin rufe bakin masu matsin lamba a badakalar kudaden makamai kamar yadda a ƙarshen makon jiya abin ya faru da mawallafin jaridar le Kuriye Ali Sumana. Da wa'azi waɗansu suke horo na su makonnin ne cibiyar 'yan jarida ta jamhuriyar Nijar ta shirya wani taro domin nazari akan matsalolin da ke haddasa tarraki wajen zartar da dokar da ta hana a kulle 'yan jarida akan aikinsu yayin da a yanzu haka jama'ar kasar ke korafi akan wannan doka da gwamnatin kasar ta yi da nufin soma hukunta masu rubuce-rubucen batanci a kafofin sada zumunta. Sule gare ka. A shekarar 2010 ne gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauki matakin kare 'yan jarida daga barazanar zuwa kurkuku saboda dalilai masu nasaba da aikin jarida. To sai dai shekaru goma bayan saka hannu a kan wannan takarda har yanzu ana fuskantar turjiya ganin yadda ake ci gaba da garkame 'yan jarida saboda ba da labarin da bai yi wa mahukunta daɗi ba. dalili kenan cibiyar 'yan jarida maison de la presse ta shirya taro domin nazari akan wannan al'amari in ji sakataranta mai kula da yaɗa labarai suleiman bra kun san ita wannan doka ta fari akwai wasu artikulika wanda ba mu kayan 'yan jarida su kansu wanda suke tahiyar da dokar ma su shiga da shi ko kuma sun gane shi mai amma bin sa aiki da shi misali artikul na 66 shine ke cewa juju baya iya tsare dan jarida ko kuma ya kai shi gidan kaso inda bisa kan aikin shi ne to kun ga tun da aka fara yau shekara goma wannan eh, artikel ana iya cewa ba a mutunta shi kenan wannan matsala ce wannan na faruwa ne wata guda kacal bayan da majalisar dokokin jamhuriyar nijar ta baiwa gwamnatin kasar izinin sauraron hirarrakin jama'a a waya ko yin kutse a kafafen sada zumunta ya kamata a ce in dokokin in aka yi a ɗauki fannin ɗan jarida na daban kuma a ce in ma wani abu ne ya faru a ce shi ɗan jarida a san da cewa ɗan jarida ne bisa kan aikin shi ne ba ya yi ban kamar wani activist ko lansalar tun da shi a cikin aikin shi da yake ɗan jarida ya da ka'idodi abin da ake cewa dokoki da etikin shi da fitilu jikin shi kenan shi ya san me yake wata alkaliya da ke fafutukar kare hakkin dan adam madam goje gazibo maimuna ce aka gayyato domin baje wa mahalarta wannan taro abubuwan da waɗannan dokoki suka kunsa ta ce mu masanan doka mu muka tsara waɗannan dokoki waɗanda mafi yawancin lokuta ake dukan ku da su ko a bugi 'yan ƙasa da su. Dokar hukunta masu ɓatanci a kafafen sada zumunta tana ɗaya daga cikin dokoki mafi tsanani a Nijar, haka kuma tana daga cikin dokoki mafi sarƙaƙiya. Ƙwararru ne suka tsara ta, to amma yana da kyau a matsayin ku na 'yan jarida ku iya bambanta waɗannan dokoki biyu. Halin ko in kula da mafi yawancin 'yan jarida ke nuna wa dokokin da suka shafi aikin jarida a nan cikin gida na daga cikin manyan dalilan da ke sanadin aika 'yan jarida gidan yari a nan Nijar, in ji editan jaridar La Rue de Ibrahim Musa. Da yake mutane ba su dokowa suna karantawa, ba su iya sanin miyu a nan dokokin sun hakumsa. Sai daga baya bayan ka tashi kai wata ka sannan a karanta maka a ce ai ka taka shahi kaza kudiri kaza sakin layi kaza na doka kaza. Yau da yake 'yan jarida sun samu dama su tattauna tsakanin su tare da kwararri na abin da shayi harkar dokoki wannan taro za ya ba mutane dama su fahimci sosai menene wa'annan dokoki sun ga kumsa don su samu su kiyaye. shirin dandali 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya amurka a yamai wato sule mummuni barma ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A gaida Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Shugaba ce yana mamakin matsalan tsaro a Najeriya kuma shine commander in chief amma ce yana mamaki. To wannan yasa wasu daga ciki suke ganin cewar kamar abubuwa ma da yawa ake a Najeriya shugaban da har bai sani ba. a baya bayan na wani na kusa da muhammadu buhari da yake cewar hatta jarida wannan wanda ake kawai shugaban kasa ya karanta ba ita ne take hannun gama garin mutane ba domin ya ce ya je fadar asoro ya karanta jarida ko guda biyu ne sai ga abin da ke cikin labaran da ke cikin wannan jaridan ba wanda take hannun gama garin mutane ba ne a cikin gari haka misali jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci mu da saduwa da kowa a sabon shiri na tsaka mai wuya ina gaskiyar zargin da wasu suke cewa mutanen da ke zagaye da buhari su ne matsalar gwamnatin sa ba shi buharin ba sannan kuma waɗanne abubuwa ne su masu muhawarar na yau suke ganin sun taimaka wajen karfafa zukatan wasu matasan arewacin najeriya su shiga cikin sana'ar satar mutane ba da bayan haka gaskiya ne shi buharin shugaban kasa kenan wani lokaci da gangan yake nuna kamar bai san abin da yake faruwa ba kuma ina gaskiyar ma cewa wai ana kai masa wasu jaridu wanda ba na gaskiya ba ne duk wannan sa cikin abubuwan da za mu tattaba a cikin wannan shiri na yau wanda muke kawo muku muhawara a tsakanin shi nasura ashiru sharif babban madugu na kungiyar matasan arewacin najeriya da kuma barista aliyu abdullahi wanda yake wato wakiltar fatar ta shugaban kasa kuma mai hidima ga shi shugaban kasa din dangane da hulɗa da kungiyoyi ko cibiyoyin watsa labarin to sai ku gyara zama mu ci gaba wannan abu ne yake adaban northwest arewa maso yamma banditry abubuwa zan iya kama factors dalilan su kamar guda uku hudu kuma a hankali za mu gane ba wai komai bane laifin shugaba muhammadu buhari na ɗaya tukunna babban abin da yake jawo wannan abin da yake faruwa a jihohinmu na na arewa maso yamma su katsina kano kaduna zamfara wani abu ne reflection ne kamar madubi ne na al'umma ɗinmu talauci rashin aiki duk wannan da kuma yawaitan haihuwa na mutane yanzu kuma mu muke da matsalar nan bari in ga maka mu mutane musamman mu mutanen arewa mu muke da matsalar mu ne zan ga dalili yanzu inda a ce gwamnati za ta yi yunkuri gwamnati na tsakiya federal government in za ta yi yunkuri ta kawo wani policy na rage population na controlling in population wato kayyade iyali za mu ce addinin mu eh, culture mu bai yarda da haka ba za mu yaƙe su da duk abin da yake da shi malamai za su fito su yi magana ca ca ca ca amma ba mu san mu ji gaskiya sai a ce maka buhari ya yi alkawari zai creating in zai kawo aiki miliyan uku kowane shekara ina ayyukan wallahi an kawo aikin amma ba sa gani kan dalilin yasa ba sa gani saboda population inmu is growing yana yana ya haduwa fiye da yadda economy inmu ake fix in economy inmu kudin nan da ake samowa a raba tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da gwamnatin kananan eh, hukumomi duk tare ake raba ba mai kallon su ba mai musu question ko ba a so a san dalili ba a so a san ma cewa wasu manyanmu da shugabanninmu musamman shugabanninmu na na gargajiya akwai hannayensu a cikin irin waɗannan abubuwan rashin tsaron da yake faruwa suna tunzura abin saboda suna karuwa da rashin tsaron da yake faruwa wasu mun gansu an kama su gwamnan jihar zamfara wale. ai ka gama ba jam'iyya ɗaya yake da shugaban muhammadu bari amma muna yabon abin da yake yi kuma ya fito ya faɗa ya san an gane sarakuna da hakimai da gacai wanda suke da hannu a cikin rashin tsaron da yake faruwa so amma in irin suna tura suka tashi yin abin da za su yi mun san a eh, civil society ne suke representing yana da kyau muna jin daɗi su sa gwamnati kullum akan toys inta amma ya kamata su bude idanunsu sosai kada su limited ishi su duba yaya gwamna fa yaya sarki fa yaya chairman um, eh, nasura yana son ka yi magana kan musamman kan abu guda biyu da ya tabo da farko ya ce shugaban muhammadu buhari ya alkawarin zai samar da ayyukan yi kuma an samar amma ko bai isa ba saboda mutane sun na ta yin yawa ɗaya kenan sannan abu na biyu kuma da ya taɓa haramsu shine dangane da batun hauhawan yawan jama'a a najeriya misali inda ce za a kai da mutane a kai da jama'a kowane mutane ce a fi ɗaya ko ɗaya biyu kamar yadda shi barasa ke bayani cewa yanzu nan za a yi ci akan gwamnatin a ganin kamar ko tana adawa da addini da sauransu me za ka ci akan waɗannan musamman biyun nan to wannan jawaban da yi i'm sorry uh, shi da tabbatar min cewar muna da matsala wato shugaba buhari irin mutanen da ya tara ya kewaye gwamnatinsa da shi shi sa dole mu samu matsala irin wannan ai buhari ya san da yawan al'umma kasar nan ya hau ya fito ya ce a bashi a wata shida zai maganin harkar tsaro ya faɗa ko bai faɗa ba um, kana jina lokacin zaben nan lokacin zaben na an yi akwai abu bai ah, fada ba bai fada ba to kenan to shi kenan eh, mai ƙarya abubuwan da aka ce ya farfada amma bai farfade su ba za ka je su my covenant with Nigeria 100 days menene wallahi duk ƙarya ne duk ƙarya ne ya ce zai yaƙi bari ka je abin da ya shugaba muhammadu buhari ya dinga faɗa kullum gwamnatin shi za ta dogaro da abubuwa uku zai yaƙi rashin tsaro ɗaya zai yaƙi cin hanci zai kuma dawo da tattalin arzikin ƙasa wannan guda uku ya faɗa amma bai kayyade lokaci ba to abin da za mu da kai mal hassan ina buƙatar ku gidan rediyon amurka zan kawo muku bidiyo inda i wannan kalamai bidiyo ba wai takarda ba a bidiyon sa yana magana inda can wata shida a bashi wata shida kan harkar tsaro ana maganar mutane suna cikin musiba ta harkar tsaro kana zancen a zo a ce wai su daina haihuwa a wannan lokacin wani ai wani abu kake son kai magana na wani tsawon lokaci wanda zai dauki wani lokaci kafin ka gina shi kuma kai amfani da shi abinda kake magana shine yanzu yanda za ka samu ka kwato rayuwar mutane ka kawo ka datse wannan abin da suke faruwa kuma da kake magana cewar akwai karamar hukuma akwai jiha bai musu magana ba ai tsaro a kaso 100 na maganar tsaro kaso 75 a wuyan shugaban ƙasa yake shi yake da izini yake da ikon magana kan da soja da ɗan sanda da jami'an ɗan sanda na masu farin kaya gaba ɗayansu a gurinsa suke daukar umarni kuma shine kwamanda in ce so da kai sa ake magana kansu gwamnoni da kai da ni da sarakuna da kowa da kowa ai secondary ne mu ai mu mu abin yana da limit na iyayen da za mu ba da shi shine musamman magana ce ta muhimmin abin da za mu bawa haɗa bawa jami'an tsaro haɗin kai da ba su bayanai na sirri da zai taimake su su yi nasara da waɗancan 'yan ta'adda abin da kuka baka fahimce ni ba da ne magana zancen cewar wannan rigima ta america kar mu haɗa ta da ta najeriya america ƙasa ce mai zaune da wani waje mai nisa kabila ba irin kabilar iran ba ce ko irin kabilar da su mutanen afghanistan suke ba kabilu daban daban muna kallon mutum ya mana kutse ya shigo mana cikin kasar mu yanayi mana kaza da muna kallon yana mai da mu kamar karkashin mulkin mallakar sa muke ko wani abu saboda haka duk abin da kake tunani wani haɗin kai da ya kamata al'umma su ba wa waɗannan jami'an tsaron ba za su ba su ba kana fahimta abin da ke nufi shi sa nake nuna maka ka gane bambancin waɗannan mu kuma yanzu ai duk 'yan najeriya duk wanda suke mana yan uwanmu ne da akwai alaka da sana'ar sun so da haka ai za mu fi son mu haɗa kai da jami'an tsaro da gwamnati da al'umma don a kawo mana ƙarshen wannan matsalar tsaron shi sani na muku ya ba kar ku haɗa shi da irin na amerika da mutane za su iya kallon kamar ai waɗannan ma enemies ɗinmu ne ba ƙabilan mu ɗaya ba sauransu ba wannan kenan sannan na ukun su kamar yadda ya ce ba masanin tsaro ba ne ni ba masanin tsaro ba ne ban kuma taɓa kilimin masanin tsaro ba ne bi shi yana da ilimin tsaro din abin da ake magana shine abin da yake a zahiri kake kallonsa abin da kake gani a zahiri ni a matsayina na ɗan ƙasa abin da ya sa na tsaya na jajirce akan abin buhari ka shugabanci samu shugabancin ƙasar nan saboda a kawo karshen tsaro ya yi magana zancen jirgin sama da aka kama da kuɗi a south africa ni a wannan lokacin ni na jagoranci zanga-zanga a majalisar ɗinkin duniya a can birnin amurka shugaba jonathan ya zo don ya kare kare jawabin matsayinsa na shugaban kasa muka zo muna zanga-zangar ban mu yadda da maganar lalacewa tsaro a najeriya ba kuma sai an binciki wannan jirgi sai an tabbatar da me ake muna zargin waɗannan kuɗaɗe da su ma ake taimakon mutanen boko haram tunda babu dalilin da gwamnati kamar ta ƙasa za ta ɗauki kuɗi a cikin jaka ta tafi da shota ta ƙasa sai makamai ba haka tsarin sayan cinikin makamai ke ba kuma a wannan lokacin ina cikin wanda suka yi sa hannu muka tashi lauya suka tafi har kasar hek inda suka kai karar gwamnatin najeriya da su hafsoshin sojin najeriya da jirgin da aka kama din so da aka kasancewar ba har nake yaƙa a kan magana tsaro ba gwamnati nake yaƙa a kan harkar tsaro saboda idan muka duba batun sha'anin tsaron a najeriya wani lokacin shugaba Muhammadu Buhari in aka yi abuwa da yawa zai ce bai sani ba misali lokaci bari baka misali guda daya lokacin da aka cire mai shirya Walter Onogen mataimakin shugaban kasa ya fito gaya mana cewar Buhari bai san an dakatar da shi ba ɗaya kenan na biyu lokacin da gwamnan jihar Neja a baya bayan nan ya kawo ziyara a shugaban kasa shugaba ce yana mamakin matsalan tsaro a Najeriya kuma shine commander in chief amma ce yana mamaki to wannan ya sa wasu daga ciki suke ganin cewar kamar abubuwa ma da yawa da ake a najeriya shugaban muhammadu buhari bai sani ba a baba na ko wani na kusa da muhammadu buhari da yake cewar hatta jarida wannan wanda ake kawai shugaban kasa ya karanta ba ita ne take hannun gama garin mutane ba domin ya ce ya je fadar asoro ya karanta jarida ko guda biyu ne sai ya ga abin da ke cikin labaran da ke cikin wannan jaridan ba wanda take hannun gama garin mutane bane a cikin gari haka misali kai ka daga cikin yan jaridun da suke taimaka shugaban Muhammadu Buhari dangane da sha'anin hulɗa tsaro ne gaskiya magana To a gaishe kuma malamai sannan ku da aiki. To har yanzu muna da sauran batutuwa da dama a cikin wannan muhawara din wacce za mu kawo muku a mako na gaba wanda za su hada da batun ko Buhari ya san irin cece kuce da rashin jito da ke tsakanin shugabannin tsaro wato tsakanin kwamandojin sojojin kasa da na sama da na ruwa da ake cewa akwai a tsakanin su din. Kuma ina magana cewa Buhari yana samun jaridu na kansa wanda ba ainihin na gaskiya ba ne. akoko magana da ta shafi mutane da ke zagaye da shi ha kuma za mu taɓa maganar bullar wasu 'yan ta'adda kan babura a funto da aka yi a kwanan baya sai kun ji mako mai zuwa a madadin su baki namu ne ne aliyu mustapha sokoto a washington ku huta lafiya. madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye shiryenmu mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.